An yi wannan kira ne daga wurin buɗe masallaci da makarantar hadda alkur'ani da babban limamin limamai na ƙasar Ghana Dr. Sheikh Usman Nuhu Sharubutu ya gina a unguwar Joma da ke karamar hukumar Able kuma a birnin Accra. Taron buɗe masallacin da aka yi a daidai sallar Juma'a ya tattaro mahalarta daga ƙasashen Afirka ta yamma da suka hada da babban halifan sheikh ibrahim kaula kuma shugaban faila na duniya sheikh mahe ibrahim yas daga senegal da halifan shehun yas na najeriya mai martaba malam muhammad sanusi lamido na biyu da babban limamin masallacin birnin abuja farfesa ibrahim makari da sauransu babban bako a wurin taron mataimakin shugaban kasar ghana dr mahmud bawumia ya kwatanta shi usman sha rubutu da babbar kyauta da allah yi wa ghana saboda irin gudunmawa da yake yi wa ci gaban ƙasa da kuma kawo haɗin kai distinguished ladies and gentlemen our national chief imam does his good works from his undoubted commitment to society's overall betterment His Eminence Sheikh Nuhu Sharbotu has always promoted and energetically worked for the balanced and spiritual uplifting of our people. Masu martaba mahalarta, babban limaminmu ko shakka babu ya himmatu da gudanar da kyawawan ayyukansa saboda ci gaban al'ummomi. Sheikh Usman Sharbutu ya daɗe yana shelantarwa kuma yana aikin Allah saboda Allah. Farfesa Ibrahim Makari wanda ya jawabinsa a cikin harshen Larabci ya dan tarjama mana takaice abin da ya faɗa yana mai cewa. Ba wani abu bane bandin al'umma suna bukatar su amfana da hikimar wannan jagora wajen tabbatar da zaman lafiya da kyakkyawan zamantakewa tsakanin al'umma musulmi da junansu da kuma al'umma musulmi da abokan zamansu. Manya sun yi nasu abin da ya rage sai mu kuma mu tsaya mu ga cewa wannan irin ayyuka na alkhairi sun ci gaba da ɗaukaka har zuwa ran da Allah su zai nuna mana jami'o'i ba daga wannan ƙananan makarantu zuwa jami'o'i wanda za su zama sun ginu akan ilmantar da addini da ilmantar da rayuwa da zamantakewa tsakanin al'umma a cikin takaitaccen jawabin da yi mai martaba khalifa malam sunusi lamido Sanusi ya jaddada kalaman farfesa magari inda ya ce idan sauran kasashen afirka za su yi koyi da babban limamin limaman ghana wurin kyakkyawar alaka da zamantakewa tsakanin al'umma lalle zai taimaka ainihin. And may the people of Ghana continue to benefit from his work in fostering peace and understanding among various faiths. Allah ya sa al'umman Ghana su amfana da hikimar wannan shugaban na kowa na zaman lafiya da fahimtar juna kamar yadda Sheikh Makar ya faɗa. Allah ya sa sauran shugabanni a ƙasashen Afirka su koyi muhimmancin zaman tare da lumana domin ci gaban nahiyarmu. Wasu mahalarta kuma sun bayyana farin cikinsu da wannan aikin da limamin limaman Ghana Sheikh Usman Nusha rubuta. mutu ya yi wannan ɗakin Allah da wannan bawan Allah ya gina mana dukkan mutum in dai ba zai jahilci kansa ba ya shiga cikin wannan ɗaki mai albarka ya san kan cewa wannan abin da aka gina gidan da ainihin chief imam da ke kwana a cikinsa saboda haka babban ɗaki ne amma dukkan shi mukayyaf bi ma'ana an samu air condition full air condition baki daya wato malam ya yi abin surprise ya surprise mutanen gane gaba daya to wanga abu da malam ya yi muna to alhamdulillah liman da ya dora muna picture ga kowa da kowa to mu kuma sauranmu shi ya yi nashi shekaran shi ɗari da uku me saura ya yi komi ya gama wata rana yana ce mu na kaman shi abin da ya dame shi ya ga ya kare makarantar nan da masallacin nan kuma ya yi me ya yi gurinsa ya cika alhamdulillah idris abdallah bako sashin hausa na muryar amurka daga accra ghana